Za mu ci gaba da tallafawa gwamnatin Nijar har ta bunƙasa, in ji Aliko Dangote. Dubban mutane ne suka halci taron rantsar da sabon shugaban ƙasa wato Bazum Muhammad, ciki kuwa har da shahararren ɗan kasuwan nan wato Aliko Dangote, inda wayansu 'yan jarida suka samu suka zanta da shi. Ga dai rahoton kamar haka. Gane mini hanya. Bayanin gwate, lokacin rantsar da sabon shugaban ƙasa Bazum Muhammad. yace suna da alaƙa mai karfi da Nijar. Ya Nijar gida ce ma gare su, don haka za su ci gaba da tallafawa gwamnati har ƙasar ta ƙara ci gaba. Kuma ya nuna shugaba ba Bazum ya san aikinsa, ya ce mutum ne da ya san ya kamata. Kuma sha'annin zancen siyasa ya wuce, don haka zai ƙoƙari ya ga ya haɗa kan 'yan ƙasa don ta ci gaba. Kuma tuni ya yi wannan kira cewa da a zo a haɗu kowa da kowa a gina ƙasa. Kuma ya ce za su ci gaba da addu'a